ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم الأسابيع بكم الأسابيع سابقا أولا مصلى جميعا بركة نبيل الجزري رحمه الله تعالى في بيت جيدا فلاني أبو الكلا أولا مريم الملكة نسوكته أولا مجلسنا من البركة كما قول ما قول بشكرة علوم القرآن شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا نمال عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى ومتملانا اللوكسي إذن ونسابيا لهدي يومنا لهدي هدو لوكا سفر نشكر الدمو إلى اليوم إلى أربعين كفر bayan jiran da Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin annabi الثامن والأربعون نوعي أربعين تقص قرآن أربعين تقص والذي وغلا أخم مشكله ومهم الاختلاف وعلى كده برضك يسا kai ka yi zaton cewa kamar akwai saɓani to a kan su ke da ya kawo da ruwa a wancan bayan da wani Allah ne biyo Abdullahi bin Abbas da biyan da wani wa da wasu ayoyi da yake da sun shige masa duhu kamar ayoyin suna cin karo da juna to shi ne abdullahi bin abbas ya bashi alsa ansa to mun tsaya a tambayoyin da ya yi wancan sati yau za mu kora daga eh, ansa da abdullahi bin abbas ya bashi shi aka kaga garin ansar za mu koma mu tuno da tambayar da yi yace fa qala ibn abbas ibn abbas yace amma qawluhu thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya bada ibn abbas yace da waɗannan ayoyi da ka kawo su ka ce kamar kana da suna cin karo da juna sai ita ce wannan da Allah ce sannan sai fitina su ta kasance ba face cewar su marance da Allah ubangijinmu ba zama zo shirkai ba da haka ma'ana wannan ayar mushrikai sun rantse wa Allah cewa ba su yi shirka ba kuma wannan karara karya ce sai ayar gaba kuma Allah ta'ala ya ce wala yasmuna Allah hadisa Allah ce ba ta koyi ma Allah labari kaga wannan ce sun rantse cewa ba su yi shirka ba bisa karya ta yi karya ga ta karara sannan kuma wata ayar Allah ya ce ba ta koyi ba Allah ta ce ga shi kuma da kore wa Allah zancen zamantowa wasu shirkai sun ce wa shirka to shi ne yana ba zai warware masa wannan musula da wannan matsala da ya bada ciki ya ce amma faɗin Allah su malam ta kuma fitnatu illa an kalu wallahi mu shafa wa wallahi na ma kuna musulki wannan aya da ta nuna cewa musulkai za su rantse wa Allah cewa ba su shirka ba alhalin wannan magana ta su ƙarya ce kuma za ta akwai ranar alƙiyama yace to kai bayani fa mun lamma ra'aw yawm al-qiyamah la yanda suka kiyama ta tsayu wa anna Allah la yaghfiru li ahli al-islam kuma suka ga Allah yana gafara ne kawai ga abota musulunci ba su is musulunci su Allah ke ba gafara wa yaghfiru dhunuba kuma Allah na gafarta zunubai wala yaghfiru shirkan yakan gafarta kowane zunubi a babun da shirka sai suka sai suka shi babban matsalar ita ce shirka wala ya ta'azamuhu zambun an yaghfirahu kuma babu wani zanibi da yawa Allah girman ya gafarta shi ko wani girman zanibi Allah gafarta shi yake a wannan yini saboda haka jahadahul mushrikuna daga nan ne mushrikai suka ta, suka ce ba su shirka ba shine jahada raja'a an yughfara lahu fatan hakan ya sa a yi masa gafara tunda kan gala na gafarta zunubai ruwa wani zunubi da Allah ke ganin girman su ta ka gafarta shi haka nan kuma Allah yana gafarta wa duk wani wanda bai da shirka to za ka kai suka yi kokarin su kare da shirkar da suka yi fata da tsammanin su gafarta musu faƙalu sai suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrik suka ce wallahi ya ubangiji mu wannan sai da kai ubangiji mu zama tuno masu shirka ya ce fa za ku ala afwahihim yayin da suka yi wannan ƙarya sai Allah ya toshiya alsawa gunan wa kallamat aydihim sai hannayensu su suka yi magana wa arjuluhum da kafafuwan su ya kanu ya'maluna da abin da suka kasance su aikata za su sai kafafuwansu da hannayensu su da suka ci gaba da magana ya ce bi ma fa inda zalika anan ne Allah yake cewa yau mai idin ya waddu allazina kafaru wa asawar rasula law tasawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard la yakunu la haditha yace to anan ne ko wadanda suka kafirta za su dinga fatan suka kafirta suka saba wa manzo za su yi fatan ina ma da ƙasa ta daidaita da su ma'ana ina ma da sun zamanto da su da ƙasa daidai an maishe da kasa kamar da za a da dabbobi haka za su yi fata ya ce wa la ya wani za a hadisa ba sa koyo wa Allah zance saboda yanzu ba bakuna suke zance ba da ƙofin suke zance wannan kun ya warware masa wannan matsala wannan matsala ta ɗaya kenan cewa wani an ce za su ce wallahi rabbi na ma kunna mushrikin su yi su ce ba shirka ba al'adar sun yi kuma wani ƙarya ce ƙarara da ta sun ɓoye gaskiya a wani guri kuma Allah ce ba ka koyi ma Allah zance da shi kuma sun koyi a nan to shi ne suna ba ta faɗi bayani cewa asali za su koye idan sun koye shi ne Allah ce ga wanda za su yi sannan sai Allah ya toshe ya ga su sai su da kafafuwansu su kama magana to daga nan ne ba babu wani labari da zai buya ga Allah to an mutu wani sai iska na gaba kare na gaba yace wa amma qawluhu fala insaba bainahum yawma idhin wa la yatasaaluna Allah ya ce idan aka rusa gaho aka yi musa a cikin gaho ranar alkiyama to babu dangantaka tsakanin babu dangantaka kuma wala ya tasaaluna ba sa tambayar juna shine wala ya tasaaluna ba sa tambayar juna wala ya ce ba sa tambayar juna aya ta gaba kuma aka ce eh, wa ba aqbala ba'dhum ala a yatasaaluna sai sashin da suka fuskanci sashi suna tambayar juna kaga wannan shi sun fuskanci sashi suna tambayar juna a wannan kuma an ce da an busa kaho to kada an saba bai da kuma yau ma izin babu wata dangantaka tsakanin sa a wannan yini kuma ba ta tambayar juna to waɗannan ayoyi guda biyu ɗaya ta ce ba ta tambayar juna ɗaya kuma ta ce yadda za a nuna suna shi da wani sabon Allah ya fara na biyu to an san da Allah ya fara ce ba shi qala sai ya ce wa amma qawluhu fala ansa wa bainahum yawma idin wa la yatasaaluna amma ayat da ta da ka kawo a wannan gaba cewa Allah ya ce babu dangantaka tsakanin su kuma ba sa tambaya juna ya ce fa innahu idza nufiqa fis-suri ya ce wannan yana aukuwa ne a lokacin da aka rusa musa kaho na biyu wani abu ma ita ce faiza mun fi tafi sure za a kawo rai har ma idan aka musa kaho ya ce to a lokacin ya ce fasa'i kamar fi samawa su wani filan a lokacin ne duk wanda ke sama da wanda ke kasa za su suma illa masha Allah sai wanda Allah ya kada su suma shi ne suka ce a wasu masu kace ana nufin annabawa da sauransu mahallin shahid dai wannan musu da na farko ke idan ka musu da ko sai kamar cikin samawa ta wanda da zai illa mu sha Allah sai da ne shi ne sun malufi kafihi ukara fa idan qiyamun yanzu yace to idan aka musu kaho na daya fala an saba bainahum inda zalika babu da dangantaka tsakaninsu wala yatasaalu wa huwa tambayatu aka ne ko sun ma nufi tafi ukura sannan aka yi busa a cikin kaho ta biyu ta ƙarshe ita ce busa wa tashin mutane fa'iza hun iya wannan sai ga su fata shi ne fa'iza iya wani iza ita ke kira iza al iya. ba na abin da ya hau fatsa daga musa kaho fata sai ga su a bayan ƙasa suna kalle-kalle ma'ana sai ga shi allah ya tada su gaba ɗaya kowa yana kallon kowa ya ce to a nan ne wa aqbala ba'dhum ala ba'din a nan ne ya sai suka fuskanci sai da tambaya kaga ya wuri wannan matsala sai matsala ta gaba ce kuma da yace qul innakum la ta'lamun bin nabi khalaqa al-ardha fi da wa taj'aluna lahu andada wannan aya ta suratul fussilat da take nuna cewa an fara halitta kasa ta sama saboda Allah ya fara bayani akan kasa ya ce lalle ya ce kace inna kullu takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn kuna ka ma wanda ya halicci kasa a cikin yini biyu ne ne ba da da da ya ka ko تجعل له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل sai ce to masawa ila sama sannan ya daidaita zuwa ga sama fasawahunna sab'a samawati sai daidaita sama sammai bakwai kaga cewa na kai summa ma'ana sai ba daga bisani bayan an halarci ƙasa sannan an halarci sama to wannan shi ne iskalin da ya kawo cewa wannan ayar ta nuna ƙasa aka fara halitta da sai da aka mace halitta ƙasa sannan daga baya aka zo da summa sannan aka ambaci halitta sama wannan sai ayar suratul nazi'at ita kuma ta nuna kamar sama aka fara a kafin kasa saboda ana cewa ya yi ta a antum ashar a cikin ta a antum ashar da bana ha sama a rafa'a sankaha hafa sauwa a gane na alaka da sama ha ya gina ta kaga halitta sama ne rafa'a sankaha fa sawwa wa a kan da zo akhraja ha sannan ya ce ba da ba'da da ha kaga cewa ta kasa bayan haka sai nuna kamar kasa bayan halittar sama halitta to ne iskali shi ne iskali da yau iskali da uku da zai warware masa ya ce wa amma qawluhu wal arba da zalika ya yaqulu ja'ala fiha jabalan wa ja'ala fiha naharan wa ja'ala fiha shajaran wa ja'ala fiha qura wadannan su ne abin da aka yi wa kasa bayan halittar sama da ka abin da bayanin sai nuna cewa kasa aka fara halitta kafin sama kamar yadda suratul kama kuda ko da aka halarci ƙasa ba a buɗa masa waɗannan albarkatanta ba ba a ɓarke masa ruwa ba ba a halitta mata rana da wata da sauransu ba ba a albarkace ta da itatuwa da duwatsu ba sai da aka halarci sama Allah halittar ƙasa sai halittar sama sannan aka zo aka sanya wa ƙasa abubuwan albarkatun da ke cikinta كما يقول وجد فيها رواسي من وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل يجب وأن نسوني أكيس لك الغاية غاية على التاسع هذا سوى الروي والاستكان لكن في نفسها فقال لك سماء كانت سوا أما لا كانت da ta kasa ba a البركة تنتبع a sanya mata sannan daga baya sai satin aisha ce da arda ba'da zalika dahaha kasa bayan haka ya mulmula ta menene mulmulawa ne a fara da min hawa a hawa wa ra'aka wal jibala aksaha fata da kubali an'am kaga ke wannan mutan da wannan abubuwan su suka gudana bayan halittar sama ba asalin halittar kasa ne gudana bayan halittar sama kaga wannan iskari shi ma ya warware sai da iskari na uku inda ya ce to Allah ya kance kanan lahu Allah ya kasance alhalin duk siffan da Allah ya siffanta da ita ya siffanta da ita a kan fil azal sannan ba ta bushe ba sannan kuma ba za ta bushe ba wanda wannan kana galibi ba ta ba da wannan ma'ana galibi kana tana ba da ma'anar abin da ya riga ya wuce A ce kana zaidul hayyan zaid ya kasance rayayye wataƙila ya riga ya amma ba kana ba da kana saboda kana ba da labari ne ga abin da ya riga ya wuce to da ka suka to idan haka ke da ma'anar kana Allah yana cewa kana sami an basira kana Allahu aliman hakima shin hakan na nufin Allah yana da waɗannan sufofi a da kuma shi ke da sun wuce kamar da da zai da ake cewa kana zai bil hayyan kuma yanzu baya nan baya raye sai a ce kana to shine warware wanda cewa kana ta ban Allah ba tana nan abin ya yake ba ne. abin ya yi tun da can Allah ya tafanta da shi tun fil azal sannan bai bushe ba yana tafantuwa da haka sannan kuma ba zai bushe ba haka wannan shi kofin Allah suke kowanne to shi ne masa bayani ya ce fa inna Allah kana wa lam yazal kadhalika Allah ya kasance kuma bai bushe ba yana kan waɗannan sufofi nasa gaba ɗaya babu siffar Allah da Allah ya siffanta da ita daga baya dukkan siffofin Allah Allah ya siffanta da su ne tun tun ba a lokacin da Allah bai da wata daga cikin siffar ba yace kuma walam zalluka zalika haka nan Allah bai rushe ba haka yake tun da sun fi azal haka yake da dukkan siffofinsa haka nan yake yanzu bai rushe ba yana cikin wannan sufofi wa huwa kazalika kuma haka yake a yanzu ba ba zai gushe ba nan gaba kuma yanzu haka yake da haka suna nan fil zani wa fil halin fa bil istiqbal yace azizun hakimun alimun kadir duka wannan misalai ne kamar siffarsa azizun da siffarsa hakimun da alimun mai ilimi kadirun mai iko duk waɗannan sufofi da sauran sufofin Allah gaba ɗaya su fanta da su cikin Allah kuma bai wuce bai da su fanta da su ko wanda ya wuce ba sun malam ya zarka zalika sannan bai wuce ba kamar haka idan haka sai ce da shi fa maktalafa alayka min alqur'ani da haka bayan waɗannan da ka kawo da ba ka ansa to duk wani abu da ya sake rudar da kai a cikin alqur'ani fa huwa yushbihu ma dhakartu lak yana kama da abin da na ambata da ka ila iya ka yi wa wannan mahautarsa ba to amma ba sani ba to za ka haɗu da wanda ya sani sai maka bayani amma ƙur'ani ba a cin karo a cikin ta ya ce wa annan laha lam yazal an gane wa annan laha lam yazal eh, haka ne lam yunzil shay'an illa wa qad asaba bihi alladhi arada yace Allah bai saukar da wani abu ba face ya dace da abin da yake nufi shi Allah ma'ana ba ta abin nan ya yi bayanin abin da Allah yake ne to za ka Allah bai saukar da wata aya da za ta nuna sabanin abin da yake ne sannan kuma duk abin da Allah ya saukar to ya saukar ne da iliminsa zai yi ba a samu cin karo game da dukkan abin da Allah ya shi ya ce eh, walakin na akarar nasi la ya alamuna amma da yawa mafi yawa mutane ba su sani ba a karar jahobi tsulihi alhakin filmustadarar وصححه وانا حديث الحاكم يعرف في يسعوه التاور المستدرك كما ينقل تاشي واصله في الصحيح اصلا حديث كان صحيح البخاري ولا شيء بيان ولا كانوا يريد اشكالات يقول الله على عبد الله بن عباس da an sa da ya bashi to yanzu ga fashin baki da wani ibn hajar al-asqalani zai yi akan waɗannan tambayoyi da kuma ansar da aka bayar mala ibn amalan suyudi ya ce ƙala ibn hajarin fi sharhihi ibn hajar yana faɗi a cikin sharhin sana'a na sahihul bukhari da suna fathul bari ya ce hasil wa fihi a sualu an a mawa ya ce hasalin abin da ke cikin waɗannan tambayoyi waɗannan bayanai ya tambaya ka yi gaba da bigirori guda hudu na ɗaya na fiyul mas'alati yawmal qiyamati wa isbatuha kore matsala tambaya a ranar lahira da kuma tabbatar da ita kuma da shi ne iskari na daya ya zama duka da suri ala an saba bayyana hu yau mai irin wada ya tasa a nuna kuma kore matsala cewa akwai ba su mara bane ya tasa a nuna isbati ba ta zama shi ne iskari na daya iskari na biyu kitmanul musrikina alahum wa ifsha'uhu boye wanda mushrikai za su wahalar da suke ciki halin da suke ciki shi ne sun yi shirka ko sun haɗa Allah wani wurin bauta kuma Allah ba zai yafe musu ba to sai suka koya wannan yanayi har da rantsuwa suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen kaga da sun koya halin da suke ciki wa isha'u da kuma bayyanawa da suka halin da suke ciki shine inda Allah ya ce suka inda Allah ya ce wala yakunu lillahi hadisa ba ta koyi ma Allah da kaga kenan labarin su shiga na can an ce sun boye ana kuma an ce sun bai ba sa boyewa to wannan shine iskali da biyu ba iskali da uku as-salisu khalqul ardi was samaa tsakanin halittar ƙasa da sama na awi sama ko wace yana tafiya ko ba su khalqul ardi was samaa da khalqul ardi awi sama ayyuhuma taqaddama wannan ne ya gabata kada ka fara halittar sama ko sama ka fara da daga kan ƙasa bisa ga ayoyi da kawo kuma gabatar da su sai abu na hudu shine al-isbatu haka ne ko al-ityanu bi harfin ka zuwa da harfin ka da Allah a ce Allah ya kasance Ya ce alhali ta kanan addallatu alal al-mudhi ita kana tana nuni ne ga mazi shine mudhi mazi al-mudhi an gane kana yin da abin da ya gaya gaba ya wuce shi ne kana ya ce ma'a annas sifa ta lazima alhalin sifar Allah lazima ce ba ta rabuwa ce ba a cewa Allah ya tabbata da ilimi ko lokacin tabbatuwa da ilimin ya wuce kamar da ake cewa zai ya tabbata da rayuwa kuma lokacin tabbatuwa da rayuwa, ya wuce na haka yanzu ba shi da rayuwa sai a ce ya kasance ma'ana da to shi ko Allah siffar su babu siffar su da take ta da kawai siffar su tana nan a da tana nan a yanzu kuma tana nan nan gaba ya ce waɗanda su ne guda hudu tambayoyin da aka yi akan waɗannan su ne shikali ya ce wa hasilu jawabi min abbas kuma ga hasilu jawabi da ibn abbas ya kawo na a kai ya mana sumari sannan ya kawo na shi bashi bai ya ce na ɗaya an da nafiyar mas'alati fi ma qabla an-nafqati thaniya wa ithbatuha fi ma ba'da zalik Wani abin da ya shafi tambaya ya ce ya an kore musu tambaya kafin a musu ga kone mai ba a tambaya saboda kowa yana cikin rudu da damuwa da tashin haka shi ko tambaya da suke wa juna shi ne bayan an musa ga kone biyu wani shi ne ba a ne tsani game da nabi kuma cewa su koye halin da suke ciki wani wuri kuma a ce ba sa ya ce ga bayanin da abin da ya bayar annahu tumuna bi alsinatihim za su ɓoye da harusan su fatan duku ainihin wa jawari sai har hannayen da rabobinsu sai su yi furci su ba da gaskiyar magana to kaga inda aka ce za su ba za su ɓoye ba ana nufin inda ƙoƙi za su yi bayanin gaskiya inda aka ce suna ba? ma'ana suna ba da harusan su kai iskali na uku ce annahu bada a arzi fiye wa yi cewa ubangiji shi ne mafi eh, abin da tabbatacce allah ya halittarsa allah ya fara halitta cikin yini biyu gaira warkuwakin ba a mulmula ta ba mulmula kasa shi ne abin da allah ya fassara da shi a tatturatu wannan da ليس ولا بعد ذلك دعاها لأخرج a ماءها ومرعاها والجبال أرسلها dole su ne da waɗannan da aka halicci ƙasa ba tare da an tanadar mata komai ba ba tare da an sa mata albarkatun da ke cikin ta ba na ruwa da duwatsu da ma'adinai da rana da wata da teku da ba su ba to na halittar ƙasa ke nan na farko wanda ya gabata halittar sama su ko sun yawa ƙasa waɗannan abubuwa to halittar sama ya gabace su sai da halittar sama sannan aka albarkaci ƙasa a sa mata ruwa tekuna aka sa mata itatuwa tsoro aka sa mata duwatsu aka sa mata rana da wata da sauransu ya ce fatilka arba'atu ayyamin da karfi waɗannan su ma su yi da kwana biyu shi ya sa halittar ƙasa ta ci kwana hudu cikin kwana shida ya ce kula ne kuma ta kuru na mulani kankan ana biya wani ta ga halittar ƙasa biya wani ta ji aluna da wanda na zai وقدر بها أولها في أربعة أيام هذا من أكثر أربعة أيام أنا هذا ولا سمو غيره لو ما كسر سوى أنا لو أنا لو كسر هل تكتم وكما سمو فأنا نسيب وأنا كنت لما تقل هذا أنا سوى أنا لساتين ستة أيام ولكن ستة أيام من تتاتنا لو لا أقول إيك كريم لكن أكثر في أربعة أيام من تقيتك وقدر فيها أقواتها وبارك وقدر فيها أو بارك فيها وقدر فيها أقواتها bi arba da ayyamin ba na su kadai ba har da halittar ka an gane ya ce don haka kasa na da kwana hudu ya ce fatilka arba da ayyamin da al'adu ita kuma sama tana da kwanaki biyu suke tsakiya na sun makalakar samawa ko فسواهن في يومين يوا سنيا نجي سما سيدي تاس في يومين ثم دها الأرض بعد ذلك sannan bayan ya halitta sama sai ya zo wurin mulmula kasa wajen ana fi harda wasu wurin mulmula kasa kuma su wa da wasu su fi yau wani da su ka aiwata a gida da aka ce nan kasa tana da kwana wannan shine iskali na uku Ku anin rabi game da iskali na hudu kuma abdullahi bin abbas warware shi da cewa bi anna kana wa in kana cewa kala duk da cewa dama ita ta mamu ce ta lokacin da ya gabata ce lakin na halatta ta zama in gaba amma ba wai lalle ba ne ya zama da ma'anar ta tabbas ya riga ya yanki shi ne in gaba idan mutum ba kana zaidun hayyan kana zaidun hayyan kaga kana ta nuna ma'anar zai da ya kasance rayayya a lokacin da ya gabata to yanzu ba wannan abin ya yanki rayuwar ta yanki kaga kenan kana ta nuna inkiza haka ne ko littu ba lalle bane ta nuna inkiza tana iya yiwuwa ta nuna istimra zai yanzu yana raye tun da kuma har yanzu yana raye an shekara ɗari da wani abu da rayuwarsa amma har yanzu yana raye kana yi sauka da zai zo hayyar ka ga ma'ana kana nufin da a lokacin da ya zama shi ya zama hayyar ko yanzu fa ba lalle bane ya zama ne yanzu abin ya yanki an gane wannan abin da ke nufi ko cewa kana tabbas tana ba da ma'anar mali kuma mafi yawa tana ba da ma'anar madin mai yankewa ma'ana lokacin ya riga ya wuce kana zaidun hayyar ya wuce ce amma fa ba lalle bane ba ma'ana duk inda kana take ba ta da wata ma'ana sai wannan ta kan dauki ma'ana kuma ta kan ma'anar istimrar wanda zai dore shi ma akan yi masa amfani da kana kenan akan ce kana zaidun hayyar ko da yana raye amma saboda kuma kike ne da can yana da rayuwa yanzu kuwa tana iya wa rayuwa ta zarce tana iya wa ta yanke to ya mata yanke ba ne sai kuma kana iya amfani da kala to shine wannan ma'ana hanyar da ibn abbas ya warware wannan cewa anna kana lil wa in Lakin na mudhi ta la tattazimu inqifa ba lalle bane da zama da ba ta da wata ma'ana sai inqifa ana ta riga ta yanke ta kare ma'ana a'a tana iya zarcewa amma nan abin da ya zarce aka yi masa amfani da kana saboda kana ba na bata ta kaita da in kizayi balil ke nan abin da ake nufi da sifartuwan Allah su ko hunza ko da an saka kana shine ne an na kazalik ya sufanta da wannan sifofi sun fadbali kuma har yanzu kanan shi ba mun kafiya bace bayan kakkiya bace ilimin yawan kana fi tashi mustamirra ce mai zarcewa ce mai ɗorewa ce an gane wannan ko ya ce to wannan shi ne ansar da ibn abbas da baya ya ce to ba fashin bakin da zai ya ce fa an mai awwal kun yanzu zai kawo nashi fashin baki yana ganin kun gani da yake ko ibn hajar ne yanzu yake magana ya ce ammal awwalu amma na farko shine ne na nafiyar mas'ala wala ya ta ta'aluna da kuma abbala ba su mana bajin ya ta ta'aluna لا يتساءلون لا يتساءلون يتي أما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر أنت هنا تفسيري باغنا أن نجي المسألة إن تشاغلهم بالسعة والمحاسبة والجواب على السراج سوى نفي المسألة هو المسألة نعم الوقت النظام إذا هو هنا haka nan ma bayan busa kaho na biyu a lokacin muhasaba lokacin hisabi idan ana hisabi kaga lokacin ba da kuma ya game da kowa wal jawazi ala sira'i da kuma ketara sira'i kaga lokacin kowa ta kan ba mu tambaya ina wani ba a to wannan wa isbatu ma ba'da an-naqsi al-thani wa nusul al-qawa yace tambaya ko da tambaya ne an musu ka wannan bai da farko ita kuma tambaya idan mun ga bai hura ba idan mun ki yawo yanzurun shi ne nafsa al-thani to wannan da dai kenan yace wa qad ta'awwalahu al-mas'ul ga wani ta'awili kuma na uku kaga kuma na yuna ba cewa nafsa al-ula ba tambaya sai an yi nafsa al-thani ya tambaya ya ga wannan rasul din cewa ba a tambaya ne a lokacin da mutane ke cikin tashin hankali da firgici kamar lokacin rai suna da lokacin eh, jawar da alaƙira da lokacin hikari lokacin da ba a tambaya tambayar ana yin da lokacin da aka samu nutsuwa to a lokacin ake tambaya a lokacin da ba su bi to ga wata fasara ta uku yace wa qad ta'awwala ibn mas'ud radiyallahu anhu nafiya al-mas'ala ala ma'nan akhar ibn mas'ud ya fassara kore tambayar nan bisa ga wata ma'ana daban wa huwa talabu ba'dihim min ba'd al-aqwa cewa tambayar da babu ita shine wasu su nemi wasu yariya ba a lokacin babu wanda zai zai nemi wani yariya domin ko an ne ba ba a baya ko an ne ba ko ma ya wuce ne zai ga ya nemi wani guda da wannan yini ba mai da to da ka tambayar da ba a yi tambayar yariya wanda ita ta wata ta uku daga raukar da ibn mas'udin ya ce ga eh, sanadin ibn mas'udin fa aka da wani jaririn ana ibn jaririn tsabari ya rawaito min dariki raza ta hanyar raza kala a cikin ibn mas'udin radiyallahu anhu kala haka ne ko eh zazan ko eh zazan haka yake قال يا أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال يؤخذ بيد العبد لا ابن مسعود سيبا من الحديث yace za a kama hannun bawa yau malkiyama su ranar alkiyama ayo na ya sai a kira da cewa ala inna hada fulani wani fulani a ce ku saurara wannan da aka riko shi shine wani dan wani man kana lahu qibalahu falya duk wanda ke da haƙƙi akan zai ya waya da haƙƙin Na rufa mana asiri qala fatawaddu almar'atu yawma idhin an yathbuta laha haqqun ala abiha aw ibniha aw aqiha aw Ya ce a wannan ranar ne mata za ta fa so a ce tana da wani haƙƙi akan mijinta da bai ba ta bai ba ta a wannan yin. au abiya ko a wani haƙƙi na ta da ke kan mahaifinta bai ba ka ba dan ya ba ka a wani yini a ne ha ko akwai wani haƙƙi na ta da ke kan ɗanta bai ba ka bai ba ka a wannan yini au aqiha ko dan uwanta au a ko wajin yace to ba an saba ta yawma idhin wala yatasaaluna sai kawo da aya wannan ne fasara wannan aya Yawan da aka busa ko ranar lahira to la samu ba magana da gataka ba wannan ɗan uwa na ne wannan musana ne wannan mutum da wannan ya ne wannan ke ce ba ba la ya ta al'umma kowa ta tambaye juna ya iya kaga wanda ke wata lafa uku da wannan kawo mana guda biyu ba ne min abbasu ومن طريق أخرى توتعني هو قال ابن مسعود يسي لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ba a tambayar wani wani abu saboda dangantaka da ke tsakani ranar za ka tambaye mutum saboda dangantaka da ke tsakani mahaifin ka ne ka tambaye ce ba ka dan ka ka tambaye ce ba ka dan uwan ka ka tambaye ce ba ka haka nan wani dangi ka ko tarihi ka ga da akwai dangantaka ya ce to a wannan ranar la yus'alu ahadun yawma idin bi nasabi shay'a ba a tambayar wani saboda dangantaka a tambaye shi wani abu wala ya ta sa a nuna bihi ko ba ta tambaye juna da cewa dan lokacin da ke tsakanin yi kaza ba wannan magana wala yumattu bi rahimi kuma ba a jinginawa da zumunci shi shine mattu ba a jinginawa da zumunci wannan shi ne wasu baki da yake da tambayoyi ya kawo da kuma masara a wani karfafan guda uku to zai fi tambaya da biyu kare da biyu wasani na shine shi ne magana mashirkai a wani guri na cewa an masani a wani guri sun koye wani guri kuma sun bayyana an gane allah ya ce ba ta koyewa kuma allah ya ce suna koyewa to shi ne ya kawo da magana ibn abbas cewa za su koye ne da su? sai ga ƙoƙon su bayyana a gaba na sun koye wa allah inda suka yi rantsuwa da bakunansu a kan kuma da Allah ce ba za a wa Allah zance lokacin da Allah zai furta ga kokon da ci magana wanda ke fasara ba Ya ce wa amma sani faqad warada bi absat minhu arawato da abin da ya fi haka bayani shine absat shin sada an gane bayanin da aka shimfiɗa shi daga balaga ce ma'ana bayanin da aka wasu da yawa da aka tabbata shi da kamar abu ne aka shimfiɗa shi shine ya kace bi abtadan nahara da wannan wannan shimfutuwa mana ya wannan bayani da yawa yace an dhahak bin muzahim shine al-hilali dhahak bin muzahim da shi mutakin masu wasar al-qur'ani anna nafi' ibn al-azraq yace wa wannan bawan Allah da yake kira nafi' ibn al-azraq yana da cikin khawarijawa khawarijawa ba ga nan duk da nabi yana daidai da kafirci da ka yan da nabi da kai da kafiri da idan ka tuba za a yaye maka a nan duniya ka abu ka wani kamar da ka mutum ya tuba daga kafartar da za a yaye ba amma idan ka kuskura ka wuta akan ko wani irin zanibi ne to kuma ka wuta kuma har abada kamar yadda kafirin ya mutu ce ba kuma ka wuta har abada wannan ya ta da kawa da jawa shi zan sai kafirta musulmai kuma gini akan kafirta musulmai suke kashe kowa aka tunda musulmai kafirta musulmai to bai da bambanci da kafar kuma tun an ce a yi jihari an ce a yaƙi kafirai to kai kai ma kana cikin kafiran da za a yaƙa kuma ma Allah ya ce Allah zina wani ƙatilun lafi da ya lura da kuma da ku yaƙi wanda ke kusa da wurin kafirai suka ce tafiya za su lulluɓe wani kafiri zai ta bayan da su da kafiri a gida sai suka daga kashe musulmai ɗan uwan su mutum ya kashe ya kabbara da harbe da ko ya kabbara ya jefa ba a masallaci kowa ya ko sai a yayin da yayi ya kashe kafirai ga shi da sallah a masallaci a baya daga ya kashe kafirai to wanda ita ce aqidar kawarijawa to wannan babu Allah na fi wal azra tare da cikin kawarijawa to ibn abbas radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suka jawo hankulan kawarijawa da dama suka dawo saboda Allah ya maka ilimi kuma Allah masa basira kuma Allah masa hikima kuma Allah masa haƙuri to da haka idan suka zo sai da na ali radiyallahu anhu shi ke wajen dawa yadda da kuka yi jayayya da su yadda kai masa jayayya da hadisi amma qur'ani za su ga maka qur'ani su masa fasara da suka ga dama shine ta bayyana qur'ani ruhu jinni yadda fasara za su masa yadda suka ga dama amma hadisi shi ke kayyade fasara qur'ani to da suna da bambanci da kala za su zama nan cewa su suna da da aka ce mu da haka haka abdullahi bin abbas ya ta jawo ya ta jawo to wannan na daga ciki kawani ne kuma zai da yare ne ta zo da kada ta zo na abdullahi bin abbas ne tare irin waɗannan ayoyi da iskali shi da zai kawo mana sai kuma ya haƙuri ya taɓa shi an ya taɓa nuna masa gajiya ba ta zama jiya lawa an zuwa an zawa ya ce a tabbin abbas radiyallahu anhu ma ya zo wurin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma fa kala sai ya ce qaulul lahi faɗin Allah a gargajin maganar ma akwai wani bayanin ba da haka malaka da tambaya a ƙaunin lahi faɗin Allah ne ce kaza shi kira aka ba ƙaunin lahi wala ya fi muna Allah hadisa faɗin Allah ne ce ba sa ƙoye ma Allah da ce wa ƙaunuhu da kuma faɗinsa wallahi rabbina ma hunna mushrik wannan ce da Allah ubangijin ba mu zama to mushrikai ba qala inni ahsibuka sai ibn abbas ne zai baka kaga iyayen ya tsaya ibn ba duk da haka sai ba shi Allah sai ya ce in ni a hasibuka kumta min inda asabe ya ce ni ina da dan daga gurin mutanen ka zo kawai jawa yan uwanka kuna zaune kuna hira fa qulta lahu sai kace da su atibul abbas kulki alaihi mutashabiha ce musu ba dan je gurin ibn abbas jefa masa mutashabiha ga ya ne da su ce ina da haka ya kawo saboda daga zuwa ba ladabi ba ko sai kawai kaulin lahi ta'ala wa kaulin Allah قال فأخبرهم فأخبرهم هو يقول wata hakuri da yadda ya fita wani jawa hankali har Allah ya shigar da daga cikin ta hannunsa ya ce fa asbiru mu anna Allah ila jama'a an-nas ba su labari cewa Allah ta'ala idan ya tara mutanen yawmul qiyamah ranar al-qiyama sai musulkai su ce inna Allah la yaqbalu illa mimman wahadahu Allah bai karba daga kowa sai ga wanda ya kare kai da in dai kana da tauhidi to duk zalimin ka ba akwai baka samu gafara Allah amma in baka da tauhidi wannan matsala ne da wata madogara baka da wani matsayi a gurin Allah baka da tauhidi yace inna allaha la yaqbalu min illa liman wahadahu fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye sai su ce da Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mun rantsa da ubangijin ya Allah mun rantsa da kai ba mu rantsa kai ba qala sai ce fa yuftamu ala afwahihim sai ayi toshiya akan bakunan su wa tustanqu tawariquhu kuma a furtar da gabobinsu Wannan ya zuwa ka kuma wannan ba ta yi daidai da wata illa iya ka kamar da yake bi an tsatsa min za kwana wannan ta bi bayanin karara ya ce wa yi ayyiduhu ma a fara da wawo yanzu wannan bayanin hajar zai ce kuma abin da ke ƙara ƙarfafa wannan fassara ta abdullahi ibn abbas da wannan hanya ta warware wannan matsala shine wannan hadisin da ibn imam muslim ya rawaito min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu fi asna'i hadisi fi asna'i hadisi cikin hadisi na a cikin hadisi wani hadisi ne mai tsawo amma cikin sai tsakuro wannan yace sun da salis sai Allah ta'ala ya da na uku cikin waɗanda Allah yake ganawa da su yake musu magana sai ya ce fa ya kulu sai ya ce ya rabbi amantu bika na uku zai ce ya ubangiji na imani da kai wa bi kitabika wa rasulika na imani da littafinka na imani da manzanka Eh, haka ne ko wa yusni mastaba ya kuma ya bi kansa gwargwadon abin da yake gana iya fushe shi a wurin Allah fa ya kulu sai Allah ya ce da shi al'ana na masu Allah shahidan alayhi Allah ya za mu kawo maka shaida a kan ka kaba na magana to za ka magana ka tana bukatar shaida to bara a kawo ma shaida kuma shaidan nan daga jikinka zai fito ba daga wani wuri ba daga jikinka shaida zai fito yace fa fayazkuru fi nafsihi man alladhi yashhadu alayhi sai dinga tunani a cikin zuciyarsa yana tsaka a to an ce za a kawo mun shaida daga jikina to menene abin da zai mun shaida a cikin jikina jikina kuma yana cikin haka kawai yace fa yuhsamu ala fihi sai a toshiya ga bakinsa shine fi an gane kabla wace ta fam fam tana zuwa da mimin tana zuwa da cire biyu idan ta zo da biyu sai ta rike irabu su ya ba a irabi na a wannan alama irabi da ake yi a ce kwamuka kamaka kalika idan aka cire biyu to sai irabu ya zo da hurufin izza wurin raba da wani raba haza kuka bi ma'ana haza kwamuka yin wurin sama ya zo da alif zuwa fata fata ta faka kaga faka ya zama mansubin saboda zuwan sa muhallin nasa idan kuma ya zo da jarra zai zo na nazartu ila karma na ila fadina to Tuna haka shi ma ce fa yuska mu ala fihi sai a yi ya ga bakinsa wa tun ɗaku wari hu sai a rubuta ga gobansa kuma ma'ana yin da a wannan fassara ta waɗannan ayoyi guda biyu da ke nuna wani karo shirke za su koyi wani karo za su koyi ba bai kawo wani abu ba sama da zaman da abdullahi bin abbas ya ya ce iyaka ya kawo wani ƙarin ruwaya ne da ta fi wata faɗi da yawa shi ne kawai abin da kawo to yanzu da wani uku ya ce wa amma salisu fa fihi ajrubatun ukhra amma na uku shi ne kara kar mu wance ya zai wani abin da ya kawo shi ya ba wata da abin da aka kawo da can tun farko da tsiri ya kawo da wuri ya kawo kuma kana ita ce da wuri amma wanda shi nuna haka ya kawo ta kaice kana ita ce da wuri ya sa ya ce wa amma salisu amma na uku shine haka ne ko a ba shi ba na halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa shine na uku ya ce fasihi ajubatun ukura akwai ajuba jawabai daban bayan wanda aka samu daga ibn abbas karwan aka samu bai ibn ba cewa ƙasa aka fara halitta sannan sai ba a fitar mata da albarkacinta ba ba halittu sama zama da sama aka sake dawowa ƙasa aka fitar mata da albarkaci sai suka zama kwana shida halittar ƙasa kwana biyu halittar sama kwana biyu fitarwa da ƙasa albarkacin da kwana biyu shi ne sai sai an yara to da shi ne hasilin wancan ya ce to akwai wasu ajuba daban bayan waɗancan na ɗaya annan summa bi ma'anar wa summa ta zo bi ma'anar wa ya ce ne da summa bi ma'anar wa suna cewa alwaru ta katazuri a tasirik a cikin rufin azab akwai wa akwai fa akwai tumba ita wawon tana ɗauke da abu ɗaya shi ne tashirik tarayya idan ka ce ja a zaidu amuru ya nuna cewa da zaidu da amuru sun haka na kace ba ta zaidu wa amuru zaidu da amuru sun mu kana da mafi yi tarayya wurin mutuwa amma wawon ba ta nuna ga wani ya riga wani kaga shi ne aiki wa iyakarta abu guda ta ita kuma fa'un tana da abu abu biyu ne a tashri wa ta'qib tashri ce sun yi haka ne kowanne wannan su abin ya abu gare shi ja zaidu amru da ma da zaidu amru ko wannan ya zo a can dan kuma kowanne wannan ya mutu sannan in an kai amfani da fa'un to tana nuna wanda ka fara ambata ya riga da bai kuma tsakanin su babu tarara ban shayi mata zaidun fa amru zaidu na mutuwa sai amru ko ga zaidun fa amru zaidu na zuwa sai amru kamar da sauran suna da biyu at-tashriqu wat-ta'qib ita kuma kuma tana da abu guda biyu ita ma ita tana da tashire wa tarfiya wa tarafi ita na da tarafi aka san ta'qib ita fawo ke da daƙi ita kuma suna ke da karafi karafi ɗaukar lokaci har ta ce gyara zai yi summa amur zai yi yaro sannan amur mana ɗauki lokaci yaro haka nan ma zai yi summa amur zai yi yaro a kaɗau lokaci sannan amur an gane mana ko to nan sai ce wasu malamai sun ce sun ma'anan ba ta yi zo da ma'anarta na tarafi ba sai ta zo da ma'anar wawo kaga mai ma'anar wawo ta shi kawai sun yi tarayya da aiki baya nuna wannan ya riga wannan suke ce kamar yadda wawo ba ta nuna wannan ya riga wannan haka nan sun mata daga ma'anarta sai ta shige ma'anar wawo sai ta nuna cewa kawai sun yi musharaka amma ba ta nuna bai wannan ya riga wannan daga da wannan za ta ce shi kenan duk da an ce sun ma'anar sun ma ثم استوى ce السماء فيأتي ضد حكا يامون سوى حسع فقارة عليها سوى لتاع سمع فقارة عليها domin sun masu wani da wani suka ce na nuna kawai an kawo da ne da suma shi yasa ya ce annan suma bi ma'anar wawa fala da asali wannan musulun ma ba za ta dawo ta sai ce to ai summar da kake zaton cewa tana nufin an fara halittar ƙasa kamun sama ai summar ba ta nuna jinkiri a nan saboda a nan ta sauya ma'ana ta ko ba ta sauya amma kuma da na da ba babba saboda ba ka canza wa harafi ma'anarsa sai da jiri an haka ne kaga duk inda summa ta zo kowa zai ce ta ɗauki ma'anar bawo duk inda summa ta zo kowa zai ce ma'anar bawo an gane ko kamar da na ce kuma a cikin ya mai sannan ku ci gaba da azumi lallai kaga sannan bayan lokaci ya fara lokacin azumi na farawa daga yau daga fitowa su wa kuma wasu rahu hatta ya bayyana da kuma kai kula da yin da kai da asiri da fadi kuma a cikin ya ga kenan a ce kuma wata nuna azumin na farawa daga fitowar azumi idan muka ce kuma wa na tawawo ga kenan babu fitowa azumi azumi na fara a cikin dare saboda fito a alfijir ake sun ma bayan fito a cikin ɗin daga nan za ku dora don haka ce ma'anar da babu shi ke nan ba magana fitowa a cikin to haka idan aka bar ni da wannan ma'ana ana iya sauya abu yadda aka so wakila wasu kuma suka ce almuradu tartibul khabar lal muhbari tartibul khabar khabar shine labari muhbar bihi wanda ake ba wa labari an gane ko wanda ake ba ma labari kamar yadda ya can inda ana yake cewa kullum an zana kitabar da rija a biyu musa nura wa kullum da nasu da jalun na fukara ne ta tumdura wa kuna kafira wa wajen su'a wa nan ba inda ana can yake cewa wani ala shira da mustaƙima da tabi'u ya ce sun ma sai na musul kitabar tamaman kafin nan wa ala kitabar a ne ke cewa kafin nan wa an da ala shira da mustaƙima da tabi'u na ta rasu da tafarraɗin kuma an sabili ذلكم وساهم به لعلكم تتقون هذا آية الله يجيبه وسعيه صحيح كلا وصية لعل يوحي آية محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كيف الله كان جاوب أولا وجين بعام كان يقول الله يشرك به شيء وبالوالدين إحسان ولا تكتبوا أولادكم من ذلك هل هو حمل شيء؟ yau wala ta karabu ma da ya timi illa bil nasiha har yanzu wa anna hadha sirati muttaqiman fattabiqu duk da wa ake magana a nan da wa ake magana a nan annabi ake magana a gaya wa al'umma alwani umarni ne ga annabi kul ka ce ta'ala wa tsawo kaga umarni ne da annabi sallallahu alaihi ya gaya ma al'ummarsa waɗannan haka ne ko to bayan abin ya ƙare bayanan sun ƙare abu na karshe da ayat ta nuna shi shine wa anna hadha sirati mustaqim daga cikin abin da zaka ce da su ku taho an karanta muku abin da ubangijin ku ya yi muku wani da shi shine ka ce wannan ita ce tafarki na wannan shine tafarki na madaici fattabi'u bi wala tattabi'u sura kada ku bi tafarkin da suka bangare suka bauɗe daga wannan tafarki madaici فتفرق بكم عن سبيله لو هو هذا وأن تفرق إذا تتبوعه يتربيه إذا تفرق الله وجهه هذا لك وانا بألورة لو عيني وغنى النبي بألورة صلى الله عليه وسلم فذلك أن الشاعر كان ثم آتينا موسى الكتاب sannan muka bai wa annabi musa da kuma yake dai da muka dauke ثم على ظاهرها sai zaman sai da aka ba mu annabi waɗannan abubuwa ba ɗaya sannan Allah ya ba wa annabi Musa littafi alhalin kun ga zuwan annabi Musa ya ga masu zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga nan ita ce summa da malamai suka ce sun anan litartibil khabar ma'ana sannan labari sai ya kai ku kuma aka komar da ku labari ba wannan labarin shi Allah ya fara ba ku labari sannan sai ba ku labarin saukar da littafi da yawa nan kaga kenan labari daki daki kana iya zuwa zaka ba ɗalibai labari ka ce mutu yau za yi labari tarihin annabi annabi ibrahim sai ka zuwa tarihin annabi ibrahim sai an gama ka ce sannan yau kuma za mu yi tarihin annabi nu kaga sannan yau kuma za mu yi tarihin annabi nu kaga tarihin annabi annabi nu ya gabata annabi ibrahim ba kana nufin cewa da cewa sannan kana nufin annabi ibrahim ya gabaci annabi nu amma kai a naka labarin da ka bayar ka fara ba da wannan sannan ka kawance za ka sun ba tana nan amma tana jeran da ne labari ba tana ta wanda kake ba da labari a kansa ba wa kake ba da labari a kansa wa ka ba da labari a kansa a annabi ibrahim wa za ka ba da labari a kansa yanzu annabi ruhu ka gaba kana nufa annabi ibrahim ya gaba shi annabi ruhu ba to annabi ibrahim da annabi ruhu su ne mukhbara an shi kuma eh, khabar din shi ne labari to shine malai yace wasu suka ce summa din anan al-murad tartibul khabar jeranta labarin kawai la al-mukhbar bihi ba jeranta wanda ake ba da labari a kansa ba to yanzu muka dawo bisa wannan fahimta muka zo kan annabi da magana kaga annabi ce magana akai sune mukhbaru bihi sama da kasa kaga ana magana akan sama da kasa wanne ne aka fara halitta kaga mukhbaru bihi sune sama da da haka da summa ta zo ya ce ita summa ba a ruwanta da cewa wanne aka fara halitta wanne aka halitta daga baya ita ma magana ta ke a kan hukumar tana magana ne a kan labari ma'ana allah ya ba mu labari ya so ya fara ba mu labarin ƙasa ba lalle ya zama da cewa ƙasa na aka fara halitta amma dai ya so a gurin labari ya ba mu labarin ƙasa kai ba mu labarin sannan daga baya ba mu labarin sama kaga ya jeran da labari an gane amma ba ta nuna cewa ƙasa ta nuna kafin sama kuma wannan wani wajibi ne kawo mana na tawjihi shine annal muradu tartibul khabar lal mukhbar bihi ka qawlihi thumma kana min alladhina amanu wala shi wanda ya kuma thumma kana min alladhina amanu thumma kana min alladhina amanu Allah ya ce balagta hamal aqaba وهذا هو العقل فرق الرقبة هذا فرق الرقبة أي شيء من شيء إسلامي أو تتعامل في يوم زي ما تقول اليتيمة كثير مسكين يعني, يعني إيه ما في أنا لم يمر كثير مسكين هذا أي شيء من شيء إسلامي يتيمة لا مقر مرايا wanda yake yana da hukunci da kai kan miskinan za mu kada ko miskini ba abokin talauci matsayi ba miskinan za mu kaga na abubuwan kana min alladina amanu ai shi ne ba imani shi ke gaba kaga da babu imani ka ci da miskini kai aiki na kwarai duk ba shi da amfani imanin shi ne shi ne farko da ka idan mukbaru da shi ne imani shi ne farko amma abinda Allah ya sai ba fara ba mu labari a nan sai fara ba mu labarin fakkura ƙaba yantar da baiwa au idawun biyo min liman da wa yatiman za mu garba au miskinan za mu garba sannan ya kawo mana wasi imani kawo da wasi da tartibul khabar la tartibul mukhbar ne yace kawai sun wakila ala babiha wasu ka ce tana nan ala babiha ne babiha at-tarahi at-tartib wa tarahi shine babu sunna wa hiya li tafawut ma bayna al-khalqayn na bi ta'aruf ta'aruf nan da ta'aruf ne lalle masu ta'aru ne dama dama ta ƙaru da ta ƙaru ne masu da sarkai saboda suna kusa halittar suna kusa da jini ko ko lita fawuti shan bambam halittar sama ya sha bambam da halittar ƙasa an gane ko shi da lita fawuti ko ko lita ƙaru ne wanda suke da lita ƙaru ne da ba sa wanda suke da tafawuti da ba sa amma da ta'aru ne ɗin akwai iskali wa lawa lalif tarafi fi zamani ba ana nufin tarafi a lokaci ba waƙi wannan duka fuska ce ga wata fuska ta wani ƙoƙi da dama waƙila halaka bi ma'ana kaddara wasu suka ce ai asali ma shi kuna yi nufin da tattaro da bin da zai halaka al'ar da yana nufin kaddara tsarawa shi kaddara tsarawa ya kama ana nufin halittar kasa. ma'ana tsarawa Allah ya tsara halittar kasa. kuma Allah ya yi masa ya tsara sannan ya halitta to da kai da an tsara duka sama da ƙasa kafin a zo a yi halicce su ya ga bai nuna cewa ƙasa aka fara halitta kafin sama to duk wannan malam ibn Jarir ya ibn Hajar ya kawo mana sunya kan wasu nasarori da aka samu wannan abubuwa amma shi ma ya zo tsakar da ta farko da ne ko sai ina Abbas ya kawo cewa kana cewa ƙasa a fara halitta sannan a halitta sama sannan kuma aka dawo aka nuna wanda dawo kaucewa daga dukkan wani iska ana nuna mana cewa lokaci ya isa na za mu da nan sai tashi fashin baki na hudu shi ne wa rari jera da kasan fashin baki ne game da abin da ibn abbas ya kawo wanda shi za mu tashi kan sautin da aka mutashi ne da wani da ya zaɓa da alamin